لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز حقيقة من أكو منزل نمو ده حجوجي بيننو da dalilai masu girma kuma muka saukar musu da littafi kuma muka saukar musu da ma'auni domin mutane su tsaya da adalci kuma muka saukar da ƙarfi a cikinsa akwai tsanani sosai da shi ne ake yin makami kuma a cikinsa akwai amfani mai yawa ga mutane wajen sana'o'insu da ayyukansu kuma domin Allah ya bayyana wa bayi wanda zai taimake shi da gaskiya a ɓoye haƙiƙa Allah mai ƙarfi ne mabawayi babu abin da yake rinjayarsa kuma babu abin da yake gajiyar da shi